sai taron da za a yi na wurigi a sokoto a tsohon kawara sun ce za su kawo mana jini a nan bauchi da haliwa na yanzu sheikh mahi za su zo nan su ɗauke mu mu je tare da su a can sokoton muna fatan kamun lokacin allah ya ɗauki dukkan bala'o'i ya sace sacen mutane ya kashe kashe mutane da bala'o'i duka allah ya yaye su albarkar zuwa su da su bayin allah albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah mun gode wa allah muna roƙon allah ya yi mana bala'o'i ma sa ba kuma musibati ma sai ni ya buwan kare Allah ce duk musibar da ta same ma duniya mu muka rikito abin da zunubanmu ba don ma Allah yana rike mana ba mun gode wa Allah Allah da rike mana ya yi mana ya fi mana barka na sallallahu alaihi wasallam kuma hasuhun da ake yi da wandojin daji masu kashe mutane masu kinnafi da sauransu Allah ya yi Allah sa su ya ci gaba ya dore ya zama na gaskiya a samu zaman lafiya a ƙasa albarka na sallallahu alaihi wasallam wadda ke sulhun akwai a wajen wuraren tambaya kana wuraren tambayan ya aka yi su waɗannan mutane a cikin malamai duk ba san kowa ba sai dr ahmadu gomi shi kadai suka sani cikin malaman najeriya ya aka yi kuma ya aka shi ya san su shi ba ba guda ta ba duk fulani ne aka ce wannan duk wuraren tambaya ne amma kuma babu mamaki alkurani ya gaya mana alkhabisatu lil khabisin wal khabisun lil khabisat wa tayyibatu lil tayyibin wa tayyibu lil tayyibat wato ubangiji ya ce kazaman mutane mazaje na kazaman mutane ne mata tsarkakan mutane na mutane ne mata aka ya faɗa mana wato ba zai yiwu ba mutum yana bin wata ɗariga daga cikin ya yi yana jera sallah biyar kullum yana yin sallah biyar kuma da safe istighfari ɗari salati bi ɗauri ila ila illallah dari da yamma ya yi istighfari dari salatu annabi dari ila illallah dari ya taru cikin jama'a kuma su taru su yi istighfari talatin su yi salati annabi sittin da biyu su ila ila illallah dari sannan bayan an gama wannan su fita su je su kona gidajen mutane ko su je su kakkashe mutane ko su yi kinnafin ɗin mutane ba za su iya ba inna salata tanhiru fajr munkar sallah tana hana mutum aikata mugun aiki saboda haka ne ba za ka samu wasu bin ɗari ko waliyya suna yin irin wannan aiki ba gaskiya ne bala'in ya sauka zai gama kowa da kowa amma su mutane wanda suke bin ɗari ko waliyya idan wannan wannan irin bala'i ya samu gare su na ɗebe shanunsu da kashe iyayensu da kashe matansu da yayansu ta kona gidajensu in wannan bala'i ya same su sun san inda suke komawa sun san kowane abu daga allah yake ba za su ce za su tashi su ɗauki hukunci a hannun su ce za su kashe mutane su rama ko za su kona dukiyar mutane su rama ba sai wanda ko dama ba sa kan hanya ta allah daidai ko kuma ba ta wuce daidai ne za su iya idan abu ya same su ba su da makoma dama ba san Allah ba ne su koma wajen Allah in an musu abu mai mara kyau ba su da shi abin da za su yi su rama da mummuna kamar yadda aka yi musu mummuna ta wannan hanya ne za a rika ganewa abin da ya sa su wa'ancan mutane wanda ya kira wai fulani ne masu mugun aiki ba fulani kadai ba ne mutane da yawa kowane gidan dangi akwai mutanen banza akwai mutanen kirki an koya musu ne balle mutanen da ba su yi karatun ko wani irin karatu ba ba karatun addini ba karatun boko ba su da rumbu sun shanunsu ba su da dukiya sun shanunsu ba su da abinci sun shanunsu an kwashe shanu an je an sayar ko an kona ko an cinye sai ya zama hannunsu ba komai yanzu sai waɗansu miyagun mutane su kawo masu bindiga su kaji ga yadda za mu yi in mun yi kaza kaza kaza <coughs> za ku samu kuɗi sai suka koya musu bindiga suna zuwa suna fashi suna kidnapping suna kona garuruka suna kona mutane in ba haka ba shi bai wula da ni ai abin da ya sani sanda ya zai ya san bindiga <coughs> sai dai wani ya koya masa abin da ya sani sanda sannan ku ba harbi mutane da sanda wadanda ba mamaki idan an ce dr ahmad gumi ya saba da su sun saba da shi ba mamaki kuma in suka zama musu in ya zama shi ne malaminsu da shi da malaman izara yan uwansu ne malamansu ba mamaki dama wanda ba da inda takardar da ba ta daure ita iska take watsarwa amma takarda tana daure cikin bango iska ba ta watsarwa tabbatar da sulhu tsakanin su da gwamnati za a samu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali su gwamna musu kyawun fata kada ku gina daga su da daga kone da mutane da kone mutane su ba na cikin gizana. ya zama ya fi muni domin kashe mutane da ƙona mutane da ginnafin da mutane su zalunci ne amma shiga izala in annabi to wannan fa ya yi nisa inna shirka da zulmun azim ya yi nisa kasu tashi daga mummuna abu su kuma mafi muni Allah ya yi Allah ya kiyaye Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhamdulillah muna kiran ƴan uwa mu fulani waɗanda duk aka ɓata musu hankali su aka koya musu abin da fulatanci bai iya ba fulatanci bai iya kafirci ba za ka samu fulatanci bai iya sallah ba bai iya karatu ba amma ba za ka raba shi da annabi sai ka ji a ce annabi ju annabi ju annabi ju na ba zai rabu da shi ba kuma yana da kunyar da ya gada to amma in an ba ta hankali su an koya musu bindiga da bindiga ake samun abubuwa tun da an kwace muku shanunku ga bindiga na in ku rike ta to za ku samu kuɗi to da shi aka koya musu ake suka kashe mutane masu aiki mummuna aikin su nan su suka koya musu wannan aikin su ba su iya ba dama guda su ne ban da sandan su babu da ne ba iya bindiga ba da kiyaye mu Allah kiyaye kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya mana dukkan bala'o'i albarka na sallallahu zama, a alhamdulillah mun gode wa Allah ah, maganar da ake faɗa cewa ah, za a yi kira malamai za su yi mukabala tare da abdul jabbar na kano dan shehu nasiru kabara gode ba ma goyon bayan wannan abin da ya sa ba ma goyon bayan wannan akwai malamai da suke suka hana cewa in za a yi raddi wa mutazilawa wasu malamai sun ce musu yarda mutu raddi ba domin za ka yi raddi sun mutazilawa kamun ka yi raddi sai ka faɗi abin da suka faɗa sannan ka yi raddi ko to kai da ka faɗa mai ka faɗa kenan kai ma ka faɗi irin nasu ai sai ya zama kamar yadda ake cewa wata hikaya wai wani yaro ne ya kama faɗa da wani mutum ana doke doke ana doke an yi an yi araba su sun kira buwa sai aka a gaya wa yaro aka je ga yaron ka ya ga hudu da wani an yi an yi araba su kun kasa an kasa araba su sai je da ganin yaron ya sarge da wancan mutum ya ji ka sake shi ka sake shi ya ce baba walla ubanka ya zaga baba wanda ubanka ya zaga sai shi abokin faɗa ya zan yi zagi wannan dattijo ni ban zage ka ba to ka ji yaje bai zage ni kai ka zage ni ka ji shi mutumin naka bai zage bai zage ni kai ka zage ni wallahi baba ubanka ya zaga wallahi baba ubanka ya zaga to shi baba ka a bakin waje zagi in za ka yi wa mai mummunan magana wa annabi za ka fitar da sai ka faɗi abin da ya faɗa ko to yana amfanin maganan saboda haka abubuwan da shi ya sa abdulbar ya faɗa game da fadan manzon Allah wanda ba ya cikin ladabi ai bai kamata a mayar wanda bai ji bai ji ba bai kamata kuma a yada a rediyo live mutane su rika jin miyagun maganganu na fadan annabi a bakin wanda ba su da kunya ba su dabi da shi ba bai kamata gaya wa mutane su zo su ji ba a'a su wanda suka ji a bakinsa ne sun ji amma kuma bai kamata a watsa rediyo a live a inda lalina hibbuna an tashiyar fahishe tufin lalina amanu da masu abu da lima fi jirar lafiya wallahi ya lalata mula ta da an hana a watsa a daidaita mummunan sharri ubangiji yana cewa ubangiji yana cewa wa kan nusu yare ku fi kitabi an idza samitu ayati la yakfuru biha wastazu biha wa la taqulu ma matakhudhu bi dinin ghayr innakum idza misluhu inna la jami'u munafiqina wal kafirina jahannam jami'a Allah ya ce na riga na saukar muku da cikin ayoyin da na fara saukarwa idan kun ji miyagu kafirai suna maganganun banza game da Allah ko game da addinin Allah game da annabi game da addini maza maza ku tashi ku bar musu wuri kar ku zauna tare da su sai kun ji sun koma wata magana sun bar wannan maganar in yanzu kuwa a zauna amma matukar suna wannan maganar ku tashi ku bar musu wuri idan kuka zauna suna yi kuna yi to fa su masu wasa da wannan sun zama kafirai ko kuma masu ji kun zama munafukai ubangiji yana cewa قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم in an ce musu don muke kaza kaza ku yi faɗin kaza kaza a ah, wallahi ba da gaske muke yi ba muna yi ne don yanke tafiya muna yi muna yi Allah ce to wai ba ku da abin yanke tafiya sai miyagun maganganu game da Allah game da annabi game da addini shi ganin ba wata magana ne kun kafirce saboda haka jin maganganu ya abu game da annabi sallallahu ba shi da kyau saboda ga muke roƙon hukuma su janye maganar taron nan ba shi da amfani sharri za a yada wanda bai ji ba kuma ya ji ba kowane musulmi ne yake da imani ba wanda ba da imani ko bai damu da ashe haka annabi yake mm. ashe haka annabi yake kaga ya samu sabuwar magana kenan saboda ga muna roƙon hukuma maganar rufe masallacinta ko rushewa ko rufe makarantarsa wannan yana da kyau domin aikin hukuma ne kare rayukan mutane da mutuncinsu domin in aka bari ana yi ba bai san iyakan shirin da zai faru ba hukuma tana da iko ta hana a yi sallah a masallacin da ake zagi yau. hukuma tana da iko ta hana makarantar da ake a annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan sun yi faɗa ne da hukuma ba da ba gwamna ba hukuma sun yi faɗa ne da ba da gwamna ba saboda haka an yarda da hana ya da karatunsa an yarda da hana taro a wajen karatunsa an yarda da wannan hukuma ce ta wannan don kare zaman lafiyar ƙasa amma a sake yin taro a sa live ana faɗin abubuwan da su kamata ba shi mutum da ba shi da kunya sai ya zama mai ta faɗa sai ta mai mai ta faɗa abin da faɗa bai damu ba to sai ta koya mutane miyagun abubuwa muna da gaya wa hukuma muna roƙo da sabon sanarwa ya fito eh kare wannan sanarwa na sabon sanarwa ah. na ta da wannan wanda ba da amfani sun sharri kuma gwamnatin kano ta ce za ta yi biyayya wa kotu a kan hana zama ai to madalla madalla mun gode wa kotu mun gode wa gwamnatin kano ta yi biyayya wa wannan zama a daidaita martaban manzon allah a rediyo live ko talabijin ana faɗin biyagun abubuwa ai kowane ɗaya mu baya so a ko babanka ba ka so a ambata mummunan abu a dangana shi ko a faɗa a rediyo wanda ya faɗa shi ba ba shi ya faɗa ba ya yi haka don kare annabi ha haka ake kare annabi da miyagun maganganu saboda haka mun gode wa Allah da kotu ya dakatar da taro mun gode wa Allah da gwamnatin Kano ta goyi bayan kotu ya masa ladabi ta yadda da cewa ba za a yi taron ba gode wa Allah ɗaiɗaita darajar manzon Allah ba shi da kyau ba kowane musulmi nana ta ba kowane musulmi ne fa mumini ba sanin mato, manzon Allah sai muminai wannan ɗaya ne ta maganganun su wanda su yi musulmi ne zalla ba muminai wasu jam ana annabin namu a haka yi jarri mu haka yi daga su sun samu sabon ilimin kenan na bata saboda haka gode wa Allah da aka dakatar da taron taron babu da zai yi sharri ɗaya da sharri a duniya mun gode wa kotun ta hana wa mun gode wa gwamnatin kano da ta goyi bayan kotun da yi ladabi wa kotu abin da ya kamata kenan dama abin da ake kiransu kotu wurin shari'a kamar yadda malaminmu malam mahmudu allah ji kansa liman bauchi na da aka kira shi aka ce ana so yi alkali ya ce na iya alkali na san abin da ake kiran salkali raba fada da raba gado na iya amma ba zan yi ba abin da ake kiran kotu dama raba fada da raba gado kaga tun da an hana wannan taro an raba fada kenan wannan maganganu fa idan ana fada ga game da annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani na wucewa ba sai yi tsalle ya kama wanda yake wannan ya so musu mutu tare ba zai damu ba annabi. sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode wannan kotu da dakatar da wannan abu ko mun gode wa gwamnatin Kano da ta goyi bayan kotu da lalabi wa kotu mun gode wa Allah Allah ya kiyaye mana wannan bala'o'i da wannan sharuri duka Allah ya kiyaye mana martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rena manzon Allah ko kaman a ah, ɗan ƙaramin yankin farce ne kai a domin abu ne ko zai ba ya bewa ne rena matomin zuwa Allah kafiri yana iya yin mummunan magana game da Allah amma da ya yi mummunan magana game da wanzu Allah sai hukunta shi kafiri ba sai hukunta shi zai yi kwanin magana da mai da ba su da kyau game da Allah abu sha'anin da aka wani baji ba ba kullum suna cewa Allah su uku Allah na sama ba ai laifi ne kaga Allah ya ce wa'annan irin maganganu cewa Allah yana da da, wannan yana da abokin dariya wato ya kadu samawa wuce ta wasan na min wata shakkular su da kiro zuwa da Allah don me an da wurin rama da wadana ita wannan biya ko maganganu cewa Allah yana da da, Allah yana da abokin tarayya wato da hakikanin duwatsu za su ji wannan mummunan magana sai su dandage su zama kasa don bakin ciki duwatsu wata kiri su ji wadu handa. kasa kuma ta kyakkece ta kyakkece saboda ji wannan mummunan magana ya kadu sabawa su ta fassar na minu tambayi ko su ce gaba za su kyakkece su fado ya su ji wannan mummunan magana da gado samari da musulmi wajen shakkular mu da kirin zuwa da handa don me handa a wurin ramani wadanda a ga wannan maganganu kullum ana faɗa rediyo ba ya musu magana a da ai da martaban zuwa da ake taba a rediyo mai da an gama tuni tuni tun da an bari sallallahu wani wasallam da ke mana kasar labarin da zuwan lafiya da kwanciyar hankali irin maganganun da yake ko ni ma dan dan abin da naji na hikaya ma ba shi da dadin ji ko kadan bai kamata wani ya ji ba kawai annabi ya bai da shi kamar mutum sallallahu alaihi wa sallam shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam duk duniya maza da mata ‘ya'yansa ne sai ya tashi auren wata mace ne take zama matarsa a matuƙa bai wani wace ba kowace ‘yansa ce kowane namiji ɗansa ne shehu yana cewa ai ba wai muminai kadai ba wato annabawa ma ya yake cewa ya yawuna bizillika ya bil anbiya wa kulluhum yaraka aban lil aw fa wa arhama je dukkan annabawan Allah suna fukewa a ƙarƙashin inuwanka dukkan suna ganin suna ganin ka baban su ne mai cika alkawari mai jin kai dukkan su annabawa fa bare sahabbai bare sauran wada annabi fa sai ka ji wai wai na kare annabi ne akan abubuwan da ake wada cikin hadisi wai wanda bai dace da girman annabi ba ka ji abin da yake wada ni ma a uzu billahi ba da harshen da zan mai da wannan wai annabi ya yi baki sai ya raba su wasu habbai saura guda biyar ba samu wanda aka ba da su ba sai annabi ya dawo da su gida da ya dawo da su gida sai ya ce wa umu nuna aisha ta samu abin sha da abinci tana kawo abinci tana kawo abinci sai ya ce wai yanzu malam ko limamin garin ku ne aka ce ya samu baki ya shigo da su gidansa sai ya kira matarsa ta zo tana yawo cikin gatti sahabban da bai cewa gatti sahabban yayin manzo Allah ne ba matar manzo Allah ko su ce idan uwa tana yawo cikin ya'yanta tana ba su abinci na ba su abinci akwai wani abin dariya ciki kamar ta sauran mutane ne wai kana yawo cikin kanti sahabban ne kanti subhanallah ƴaƴan manzon Allah ne sahabbai to irin waɗannan kuma da matar da ta zo wajen manzon Allah ta ce ya rasulullah ina da bukata wajenka sai annabi ya gane ba ta son mutane su ji sai annabi ce da ya ba mu fulan ki je ki zauna fi ayyi suka kila madinati ki je ki zabi duk inda kike zuwa cikin hanyoyin lungunan madina duk inda kika zauna zan je ki gaya mini damuwar taki wai duk mace ta zo wajen babanta ta ce baba ina so gana daga ina da damuwa sai uban ya ce ki je ki zauna duk inda kika samu wuri a lungunan hanyoyin garin nan zan zo ki faɗa mini abin da yake damuwar ki wai idan mutum da yarsa sun yi haka wani abin dariya ne ya ba za ta zo wajen uban ta ce baban na da damuwa ba ina so in gaya maka ya gane ba ta so ta faɗa cikin jama'a ce duk je ki zabi duk inda yake so hanyoyin garin nan ki zauna zan zo ki gaya mini ki wanda wani abin damuwa ne so irin waɗannan abubuwa ganin manzon Allah kamar mutum ne shi ya sa masu ke wannan mugun tunani kuma akwai hadisin da yake cewa shi an sallallahu sallatu abin da ya faɗa da bakinsa hukunci ne a musulunci abin da ya aikata da kansa hukunci ne a musulunci abin da aka gani aka yi a gabansa ya gani ya sani bai hana ba ya zama hukunci su uku na su rage af'al takrirat to idan annabi bai yi abu ba ya gane ya za ya gane hukuncinsa in bai yi magana ba bai faɗa ba bai aikata ba ya za a gane wasu hukunce-hukunce a wajen da ku ake ganewa sallallahu alaihi irin abubuwa ne da shi wannan mutum mara kunya da yake faɗa game da fadan annabi ba kyau ba kyau maimaita shi ba kyau ko ba a rediyo ba balle a rediyo mun gode wa Allah da kotu ta hana wannan taro mun gode wa gwamnatin Kano da ta goyi bayan kotu ta yi ladabi wa kotu aka janye wannan taro alhamdulillah mun gode wa Allah gode wa Allah اللهم صل على سيدنا القاتم لما سبق ناصرك الهادي الى صراطك سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم